وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن wannan shine zama na 14 a cikin jerin zaman da muke don karatun littafin al-arba'in an-nawawiyya a zaman da ya gabata zaman 13 mun karanta al-hadithu at-tasi' hadisi na tara wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma na kuma an fajtanibu duk abinda na hane ku gabarinsa ku nisance shi kwata-kwata abinda ne muku umarni kuma da shi fa'tu minhu mastata'tum to ku zo da shi ku aiwatar da shi gwargwadon iyawanku ‘yan uwa masu albarka wannan hadisin a wancan karan na ce yana da sababul wurud yana da dalilin da ya sa aka faɗe shi sababin da yasa aka faɗe shi shine kamar yadda ya zo a hadisin sayyidina Abu Huraira din radiyallahu anhu yana cikin sahihu Muslim a kitabul hajji babu fardil hajji marratan fil umr babin da yake magana akan faralin hajji sau ɗaya ne a rayuwa Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ya ce Annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya mana hudu inda yake cewa ya ku mutane hakika Allah jalla ya farlanta muku yin aikin hajji don haka ku tashi ku je ku yi aikin hajji sai na abu huraira ya ce sai wani mutum ya tashi a cikin sahabbai ya ce ya rasulallah duk shekara za mu yi sai na abu huraira ya ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa shiru bai ba shi amsa har sai da aka yi haka sau uku a na uku ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce laukultu na'am la wajen da na ce eh duk shekara ne to da ya ya tabbata gare ku wala mastata'tum kuma da ba za ku iya to anan ne yace zaruni ma taraktukum ku kyale ni matsawon wannan kyale ku duk abinda ban ce ku yi ba kada ku tilasta da tambaya ku ce sai kun yi ko ku dinga tambaya kuna kwayi kaza yace fa inna ma halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim abinda hakika waɗanda suka gabace ku sun halaka ne saboda yawan tambayar su wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim da kuma saba wa annabawa fa idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum da haka in na muku umarni da wani abu to ku zo wannan umarni ku aiwatar da shi daidai iyawa wa idza kuma an shay'in fad'u idan kuma na hana ku gabarin wani abu to ku kyale shi malamai suka ce wannan mai tambayar shine al-aqra' ibn Allah ya kara mai yadda kamar yadda riwayar da take cikin sunan na ibn majah ah, radiyallahu anhu ta rahmatullahi alayhi ta yan uwa wannan hadisin zamu ga ya kunshi matsaloli kamar haka matsala ta farko nisantar duk abin da Allah ya hana domin annabi ma na da yace ma nahaytukum anhu fajtanibu duk abin da na hane ku gabarin ka ku nisance shi malamai suka ce da wannan nafsin ya wajaba ga kowane musulmi ya nisanci duk abin da Allah da manzansa suka haramta jumlatan wa tafsilan a dunkule da kuma a warwatse a rabi ba yadda za a yi ka fada cin haramci sai fa idan rashin sani ne ko lalura ce ta an ta yadda kai to a irin wannan babu laifi ba za a kama ka da zunubi ba amma kana sani bisa zaɓin ka don son zuciyarka ka ji abin da masu yi suke ji ka je ka aikata to babu shakka akwai matsala Allah zai fushi da kai yan uwa karkashin hani da aka yi magana wanda shine da larabci ko da yaren shari'a malamai sai kiransa annahyu suka ce to annahyu kashi biyu ne akwai nahyu tahrim akwai nahyu karaha ko kuma nahyu tanzih nahyu tahrim ahani wanda ba wani daga kafa kawai gidgat haramun ne hani na haramci suka yi ta'arifin sama malaman usul suka ce shi ne duk abin da aka hana ka sai ka hannu to za a baka lada saboda baka yi ba sannan kuma idan ka kuskura ka aiwatar bisa zaɓin ka ba tare da tilastawa ba to nan kuma za a yi maka uku ba kamar misali shan giya kamar zina kamar cin riba kamar mace ta fita ba tare da shiga irin ta musulunci ba tana mai bayyana tsiraicin jikinta kamar ɗan kasuwa ya algushi ko malamin makaranta ko wani mai sana'a ko wani kwantaragi kamar cin mutuncin wani yayin da baya nan ko a gaban idansa kamar annamimanci kaga wannan duka babu wani sauƙi a cikinsu kawai haram ne ka su. misalin nahyu karaha ko kuma nahyu tanzih hani na karhanci shine abinda in ka bari za a baka lada saboda ka sadar da umarni amma in ka aiwatar kuma baka da zunubi Mana suka ce shine umarnin da aka yi aka ce a bar abu amma ba a yi ilzamin mutane mun gane wannan to matsala ta biyu matsalar al-ma'murat abubuwan da Allah jalla wa'ala ya yi umarni ce a aiwatar za mu ga a cikin hadisin ya ce wa ma amartukum bi fa'tu minhu kuma abin da na umarce ku da shi to ku zo da shi gwargwadon iyawan ma'ana duk abin da shari'a ta ce mu aiwatar to a nan ma malamai suka ce kashi biyu ne ko dai ya zama amru ijabin ko amru ilzamin duka ɗaya ne ko kuma ya zama amru ishbab. umarni na wajabci wannan umarni na wajabci duk abin da in mutum ya za a ba shi lada saboda ya sadar da umarni kuma sannan in ya ƙi yayi za a yi mai za a ba shi kamashi saboda ya ƙi abin da ya wajaba a kansa kamar misali tsaye da sallah kamar ragowar rukunan addini kamar ɗa'ar ɗa'a ga iyaye kamar yin adalci wurin hukunci kamar tsaye da haddi kamar ciyar da wanda ya wajaba ka ciyar wannan da abubuwa ne na wajibi to amru istihbab kuma shine misali abinda za a baka lada in kai amma in ba kai ba ba za a yi maka azaba kamar misali na filfilun da suke kafin salloli da su wanda ake kiransu arrawatib kamar yin aswaki kamar yayin da mutum zai yi harama da aikin hajji ko umra yayin wanka da wasu wannan kamar irin su tahiyatul masjid kaga wannan duka an yi umarni da su amma ba amru ijabil ba wa ilzam sai dai amru istihbab don haka ya waje ba a wannan matakin ‘yan uwa masu albarka mutum ya kasance yana kwaɗayin ya aiwatar da duk abin da aka ci mai wajibi ne ya yi daidai iyawarsa kuma ya yi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya abin da ya shige mai duhu kuma ya tambayi malamai ya yaƙi kansa wurin ya ga ya haɗa da tatsawu'i domin wannan tatsawu'in zai taimake shi matuƙa da gaske kaga ai Allah ya ce wa ma taqarraba ilayya wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba bawa ba zai gushe ba yana kusanta kansa gare ni ta hanyar nafilu har sai na so shi ƴan uwa masu albarka nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa tu minhu mastata'tum to in nayi muku umarni to ku zo da wannan umarnin da nayi muku daidai gwargwado karkashin wannan ne fuqaha'ul islam suka fitar da wata ƙa'ida wanda suke faɗarta a cikin fikihu cewa almaisuru almaisuru la yasqutu bil ma'asur. almaisuru la yasqutu bil ma'sur ma'ana duk abin da yake za a iya yinsa, to ba yadda za duk abin da za a iya yin to ba haka kawai ba za a ki yin ba me ake nufi da wannan ka'idar kamar ana nufin cewa mu kallafi a wani zubin idan abubuwa suka yi mai kunci ma'ana abubuwan da ya zama wajibi ya aiwatar da shi amma zai iya yin wani ɓangare nasa to nan ba a ɗauke masa yin iya abin da zai iya ɗin ba wataƙila can wurin fashin bakin na ɗan taƙaita bayanin bai fito yadda ya kamata ba ma'ana abu ne gashi za ka iya yinsa amma ba cikakke ba yadda aka ce kai to ya waje ba ka yi shi daidai yadda za ka iya misali kamar wanda bari mu buga misali kamar wanda ya samu ruwa to amma ruwan ba zai ishe shi ya yi tsarki ba da shi to a nan gurin me zai yi malamai suna cewa sai ya yi amfani da ruwan a iya gaban da za su isa ragowar kuma inda bai isa ba sai ya shafe su da taimama mun gane wannan ba a matsalar cewa misali yana buƙatar sa ba zai sha a nan dama in zai sha in yana buƙatar zai sha a nan ba zai yi amfani da shi ba wurin bahara kawai sai ya bar shi ya sha amma kuma mai sai ya taimama amma ruwan zai ishe shi ya yi alwalarsa ban da wanke kafa ɗaya to suru la ya tsoto bil masur a nan gurin sai mutum ya yi iya alwalarsa in ya je iya kafa ɗaya ta ƙarshe sai ya shafe ta haka malamai suke cewa haka na matsalar take abin da ya shafi canja munkari ga wani abin ƙi zai iya yiwa ko ba gaba ɗaya ba ka ɗan rage masa kaifi to a nan gurin ba za ka ce tun da in yi magana ba ba za a bari kwata-kwata ba bari in ƙyale shi domin almaisuru la ya suƙuɓu bil masu a nan gurin sai mutum ya yi daidai iyawarsa to sai dai wannan ƙa'idar fuqaha suna magana cewa laysat ala itlaqiha ba haka take ba saki ba kaidi ko da yaushe ana amfani da ita a'a tana da wasu ƙa'idoji. misali yanzu kamar wanda ba shi da lafiya kuma ga azumi sai rashin lafiya sai ta kau a tsakiyar watan ramadan a nan gurin ba za ka ce mai ya waje bai kame bakinsa ba don ragowar kwanakin tunda bai ɗauko azumin ba shi kenan kaga a nan wannan ƙa'idar ba za ta yi aiki ba domin ba a azumtar wani ɓangare na azumi ami a cikin addinin musulunci ɓangare na rana mun gane wannan kamar yadda malamai suke bayani watakila daga cikin abin da yake goyon bayan wannan hadisin shine ƙaunullahi ta'ala fattaqullaha mastata'tu ko ku ji tsoron Allah gwargwadon iyawarku wanda an ce eh, Sheikh Muhammad amin ash mai al-Kitab al-Adwa Adwa an ce ya istinbatin halaccin ah, yin sallah ta ta'ira cikin jirgin sama ko eh, dogaro da wannan ayar cewa ku ji tsoron Allah daidai gwargwadon yadda za ku iya ‘yan uwa matsala ta gaba shi ne yadda muka ji anisallam ya faɗi dalilin halakar al'ummatan da suka gabace ya ce kasaratu masa'ilihim wa an biya anbiya'i da haka wannan yana nuna cewa idan al'umma ta zamto cewa tana da tambayar kwakwa sannan tana da ƙaranci wurin aiki to akwai matsala to nan da aka ce kasratu ilihim zai iya ɗaukan fuskoki da dama fuska ta farko tambayar abin da shari'a ba ta fashin bakinsa ba ta fuskar ka dinga ganin kamar shari'a ta taƙaita irin tambayar nan ta ta'annuki to ai duk abin da zai zama jin daɗi ne da kwanciyar hankali ga ɗan adam a duniya da lahira ai an yi masa bayani ma na fil kitabi min dan haka shi yasa ma malamai suke yin bayani kamar yadda ma'aikatan sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle wanda ya fi kowa laifi a cikin musulmi su ne irin mutanen da saboda tsabagen tambayar su ta kwakwa da tambayar kakakuwarka ta haife ka ya janyo musu wato Allah ya shar'anta musu abin da da ya ya sauƙaƙa musu ko kamar yadda hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa eh, inna a'zama al-muslimina fil muslimina jurman man sa'ala an shay'in lam yuharram 'ala al-muslimina fa hurrima min ajli mas'alatihi a gani shi al-Imam nawawi duk da al-Imam nawawi yana cewa wannan hannun gaskiya yake banta ne ga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa amma bayan shari'a ta tabbata alqur'ani ya cika manzon Salam ya koma ga Allah jalla wa ala to a nan gurin babu wata matsala mutum ya dinga irin wannan tambaye tambaye kasratu masailihim zai iya ɗaukan fuska ta biyu shine me mutum ya dinga tambayar da ba ta da wani amfani ba ta da wata fa'ida wataƙila ma in aka baka amsan mata ta zama ta muna na gare ka kamar yadda muka ji cewa a hadisin sayyidina abu musul ashari yana ba da labari ya ce wata rana an taiwa an tambayoyi wanda har sai da ya ji ba daɗi bai so su ba yayin da suka yawaita a gare shi ba sai ya fushi sannan ya ce wa mutane saluni amma tun ku tambayin da abin da kuke so sai wani ya zo ya tambaya yake cewa ya rasulullah ina babana sai ba Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce babanka shi ne Hudayfa wani da ya tashi sai ƙara cewa ya Rasulullah wane ne babana shi kuma Annabi sallallahu alaihi yace babanka ne Salim Musa Shaiba to yake faɗa ce lokacin da Umar radiyallahu anhu ya ga fuskar Annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin sai hankalinsa ya tashi sai yace inna natubu ila Allah hakika ya rasulullah mun tuba muna ba da hakuri wannan tambayoyi da muke ba daidai ba ah, kasratu masailihim malamai suka ce zai daukan fuska ta uku shine tambaya ta izgili tambaya ta zaulaya kamar yadda ya tabbata daga sayyidina abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane sun kasance suna tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam wani zubin tambaya ta izgili sai mutum ka ji ya ce ya Allah ni waye babana wani kuma taguwarsa ce ta bata a cikin sahara sai ce ya Allah yanzu haka ina taguwa ta take sai Allah ya saukar da aya cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku daina tambaye tambaye game da wasu abubuwa wanda idan aka bayyana muku yadda suke za su bata muku rai kasratu masailihim zai iya ɗaukan fuskar ma'anar yawan tambaya akan matsalolin da ba su faru ba a kyale su in sun faru a zo a nemi hukuncin su alhafin ibn eh, hajar Allah ya ji ƙarsa da rahma yana cewa wannan hadisin akwai ishara a cikin su cewa mutum ya dinga eh, mai da hankali a kan abin da yake muhimmi kuma na kurkusa ba abin da yake ba muhimmi ba kuma bai faru ba kamar yana cewa kawai ku je ku mai da hankali cikin umarni da hannun da aka yi muku a shari'a ku shagaltu gabarin ku wannan tambaye tambayan wannan shi zai fi zama muku alkhairi malamai suka ce kasratu masailihim zai iya daukan ma'anar mutum ya dinga yin tambaya amma tambaya wadda zai kuntatawa kansa tambaya da take nuna ta'annuti da zurfafawa da kuntatawa kai saboda wani mutum ya nuna cewa shi eh, mai tsabagen tsoron Allah ne kamar irin tambayoyin da banu Isra'ila suke suka yi wa Annabi Musa in ka so ka karanta kissan nan ta yanka saniya qalu du'u rabbaka yubayyin lana ma hi qalu rabbaka yubayyin lana ma launuha qalu du'u rabbaka yubayyin lana wanda kaga a ƙarshe duk za ba ta buƙatar wannan tambayoyin da da aka ce inna allaha ya'murukum an tazbahu baƙara, da sun je sun yanka saniya duk an wuce wurin amma sai suka tsananta sai Allah ya tsananta musu malamai suka ce kasratu masailihim yawa yawan tambayoyi zai iya ɗaukan fuska ta shida ita ce mutum ya dinga ƙoƙarin sai ya tambaya abin da Allah ya ɓoye shi ga barin halittarsa saboda wata hikima da Allah yake nufi misali kamar wanda zai dinga tambaya ce wai to me sirri a wurin alqada'u wal qadar me yasa Allah bai kala abubuwa su tafi haka ba sai zamto akwai ya komai ya tsara shi kuma ya zartar da shi me sirrin Allah jalla wa um, da ya sanya tashin alkiyama menene haƙiƙanin yaren yake duk irin wannan tambayoyin al'amura ne na gaibu wanda saninsu sai Allah jalla wa'ala wanda watakila za mu iya istinasi da abin da ake faɗa kamar yadda ma'abuta ilimi suke kawowa cewa al'imamu malik rahmatullahi alaihi ya sa an fatattaki wani mutum da ya zo zai sa mutane shubha a majalisinsa. ya zo yana cewa ya aba abdullah yace ya kai baban Abdullah Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa kaifa istawa mun ji alqur'ani yana cewa Allah ya daidaita akan al-arshi to yi mana bayani yaya daidaitan yake al-Imam Malik rahmatullahi alayhi da ya kalli mutumin nan sai ya gaya masa wannan amsar yace al-kayfu ghayru ma'qul hakikanin yaya Allah ya istiwa'i hankalinka ba zai iya ɗauka bai kai ya gane haka ba ni ma kuma ba a matsa ka ba aslan ka gano haka walittiwa'u minhu ghayru majhul amma ita a ce kaza ya daidaita wannan sanannen abu ne ni da kai mun sani amma ya daidaitan Allah yake hankalin mu ba zai iya gane ba yace wal imanu bihi wajib imani da haka kuma tilas ne dole kai imani tunda Allah ya ce ya daidaita wasu'alu anhu bid'a kuma tambayar nan da kazo kana yi sunanta bid'a domin da sunna ce da addini ne da sahabbai ne za su fara yi to da ba su ba me yasa abin da ya wadace su ba zai wadace ka shine ma ƙarshe a imam Malik ya ce wa inni akhafu an takuna dhallan ni ina tsoron kakka zama batacce eh, ya ce a fita da shi kai ƙara zuwa wannan majalisun nan to don haka malamai suka ce in ka cire waɗannan tambayoyi guda shida wanda muka faɗi fuskokinsu guda shida ko wanda suke koma ga ɗaya daga cikin shida suka ce to ba laifi mutum zai iya yi domin dogaro da faɗin Allah jalla wa'ala da yace fasalu Ahlal zikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma abota sani in ku ba ku sani ba dan haka kenan zaka iya tambaya ka ce me farilla me ya wajaba a kaza wannan dukiya ta ta kai kaza me ne idarin zakkar da zan bayar me hukuncin sallah ta da ne alhalin tsarkin kaza da sauransu me ma'anar faɗin Allah da yace kaza masala kaza shin za a iya riskar da ita da masala kaza duk irin wannan babu laifi za a iya yin tambaya wal ilmu inda Allah ta'ala yan uwa masu albarka gaba ta gaba muhimmiya shine ikhtilafuhum ala anbiya'i sassaba wasu kuma ga annabawa nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana razanar da mu kada mu kuskura mu dinga yin fatali da watsi da wur'i da umarninsa sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda alqur'ani mai girma yayi magana akan haka domin wannan yana janyo mummunan ƙarshe yana janyo halaka kaga ai in ka dauki qissar annabi nuh annabi nuh alaihi salatu wassalam ƙarshe yake faɗa yace rabbi innahum asaw wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara kuma Allah yake mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nar falam yajidu lahum min dunillahi ansara sanadiyar mai saba annabin Allah haka musulmai baki daya wajaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama shine alqiblar su su mai da a cikin duk abin da ya shar'anta su gaggata shi a cikin duk abin da ya bada labari su nisanci duk abin da ya hana ya tsawatar ga barin aikata shi kuma kar su kuskura su bautata wa Allah jalla wa ala sai da irin salon bautar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa Allah yake falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim alhafin ibn kathir ya ce ai wato waɗanda suke ƙoƙarin saba shari'ar manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam a hirɗinsu su koma taitayinsu kada su kuskura ma'ana nan sabawa kenan a fili da a ɓoye kada fitina ta afka musu ma'ana zukatan zukatansu ya ɗamfaru da kafirci ko ta ɗamfaru da kafirci ko munafunci ko bida ko kuma azaba mai raɗaɗi ta same su a nan duniya ta hanyar Allah ya jarrabe su ya sallata wasu a akan su kakkashe su ko kuma a'a ta hanyar su laifi a yi musu haddi ko kuma ma a ɗaure su wa haka na wallahu ta'ala a'lam Don haka shi dai da suke razanarwa wurin saba saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da yawa wanda kuma ba su da wani sauƙi kuma ya waje ba al'ummar musulmi su yi kokari su ga sun nisanci wannan musamman yan gwa masu albarka a irin wannan lokacin da muke ciki wanda masu da'awar wato za su kai ka ga Allah suna da yawa ma 'yan fashi a kan hanya 'yan fawon nahilin addini suna da yawa idan ba ka yi hankali ba to za su maka tsakiyar da babu ruwa ga wata matsala wadda ita ma a shin za mu iya kawo ta a cikin wannan hadisin mu ce shin Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin ijtihadi a shari'a ko ko a'a duk abin da ya zo da shi dama daga Allah ne haka Allah ya ce ya sanar da mutane Abin abinda yasa na kawo wannan matsala shine ɗaya daga cikin hanyoyin wannan hadisi wanda muka kawo sayyidina al-aqra dan habis Allah ya kara masa yadda ya ce a fi kulli amin ya rasulullah da aka ce za a yi hajji yace kowace shekara ai mun ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace da na ce eh a kowace shekara to da ya wajaba da ya wajaba gare ku ko da ba za ku iya to wannan gabar da annabi sallallahu alaihi wasallam yace law qultu na'am la wajabat wasu sun kafa hujja da shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ta bangaren sa yana ijtihadi a cikin shari'a dan haka idan har ijtihadin nasa yayi daidai sai Allah ya tabbatar da shi idan kuma ya zamto ba wannan din bane to Allah jalla wa ala sai ya zo da abinda yafi wannan sai a shafi wannan hukuncin الإمام النووي رحمه الله تعالى يما قال أكوان المسألة يك فيه دليل للمذهب الصحيح وأنه هجة تيغا رأي من ليك yake ingantacce. cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lahu an yajtahid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya yin ijtihadi fil ahkam a cikin hukunce hukunce wala yushtaratu fi hukmihi an yakuna bi wahyi ba a ta cewa dole hukuncin da manzo sallam duk yake ko da yaushe wahayi al-imam ibn kathir karkashin fadin Allah jalla wa ala da yace litahkuma bainan nasi bima araka Allah don kai hukunci tsakankanin mutane da abin da Allah ya nuna maka ya sanar da kai. Al'imamu Ibn ya ce, wasu daga cikin malaman usul fiqh sun kafa hujja da wannan sun tafi akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yin hukunci da ishtihadi bisa dogaro da wannan ayar, Sannan kuma bisa dogaro da abin da ya tabbata a cikin sahihai hadisin na na Ummi Salama radiyallahu anha cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ji alamun kamar wasu suna rikici a wajen tagar ɗakinsa da ya fito sai yake ce musu ala inna ma ana bashar wa inna ma aqdi bi nahwin mimma asma yace ku fadaka ku ji ku saurara ku ji ni fa mutun ne ina yin hukunci da gwargwadon abin da naji wala'alla ahadukum an yakuna alhana bi hujjati min ba'd tana iya yiwa ɗayan ku ya zamto hujjarsa wato ya fi ɗayan zaƙin hujja fa lahu sai ƙarshe ne hukuncin na bashi gaskiya faman qadaytu lahu bi haqqi muslim annabi ya ce to duk wanda ne yake hukunci na bashi wani haƙƙi na wani musulmi Sai inna ma hiya qit'atun min nar sani yanki ne na wuta balbal auli ya zarha, in so ya karba in ya so ya min ya batta dan haka wannan eh, da wannan suka kafa hujja wal ilmu inda Allah yan uwa masu albarka daga cikin fawaid din wannan hadisi al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala karkashin fada annabi sallallahu da yace zaruni ma taraktukum da al-imam an-nawawi yake cewa asali shine komai ba wajibi bane kuma baka cewa me hukuncin kaza matsawar shari'a bata zo ta ta ci ga hukuncin ba Ya ce kuma wannan shine zance mafi rinjaye a wurin manya-manyan malaman usul domin Allah jalla wa'ala yana cewa wa ma kunna na hatta na rasula ba mu kasance masu azabtar da mutane ba har sai mun turo musu da manzanni fa'ida ta biyu al-hafiz ibn kathir Allah ji kansa da rahma al-hafiz ibn hajar kai Allah ji kansa da rahma yana cewa wannan hadisin a cikin sa akwai ishara ga al'umma cewa su shagalta da abin da yake mafi muhimmanci wanda ake bukata ba wai abin da yake bashi da muhimmanci ba a bukata wannan dunkulalliyar magana ce wata za ta yi mana matukar amfani a wannan lokacin da muke ciki za ka ga mutum kawai ya shagalta da matsalolin mutane ya bar shi matsalar kansa wanda irin kashin da yake gindinsa da zai kula da shi da ya taimaki kansa amma sai ka ga kamar yadda bahaushe ya ce laifi tudu ne wato ka take naka ne don ka taka naka don ka hango na wani in wa za mu ga musamman a wannan lokacin na tsegumi da aka da yahuda suka ɗaure wa tsegumi gindi a lokaci na social media whatsapp da da facebook twitter da sauransu ƙoƙari ake a yada abin da yake ƙarya ne wanda yake rubuta ya san ƙarya ne wanda yake sharing ya san ƙarya ne wanda yake liking ya san ƙarya ne zamani kenan wanda manzo sallar ya da labari wanda yake nuna cewa alƙiyama ta kusa kusato a ƙaryata mai gaskiya a gasgata maƙaryaci da haka ‘yan uwa lalle wannan fa'idar da ibnu hajar ya kawo lalle ya kamata mai aiki da ita ka shagalta da abin da yake muhimmi kuma wanda yake ya fi amfani a wannan lokacin ka ga malam matasa suna wulakanta lokaci suna wa lokaci kisan gilla ka ga mata a gida rana ta fito ta faɗi ba za ta yi ce maka ga wani abu da ta yi ba wani muhimmi wanda zai taimake ta ma na aikin gida ɗin in ka cire girki da wannan wanda dama dole sai an yi shi sai ka ga ko wani abu wanda yake muhimmi ne ko wanki ko guga ko gyaran daki ko wani abu makamancin haka a zauna a yi ta hira a yi ta kallace kallace a yi ta abin nan ɓata lokaci shi yasa yara in suka taso sai su koyi da wannan in suka je gidan mazaje kuma su ma sai su kwatankwacin yadda mahaifiyarsu take ko mafi muni Allah ta'ala ya bamu ikon gyarawa fa'ida ta uku ta ƙarshe shine ah, hajji wajibi ne a rayuwa sau ɗaya wannan ijma'i ne tsakanin fuqaha'ul islam babu wani saɓani. da abin da kuma ya karu akan wannan na farkon to wannan shi kuma tatawu'i ne to sai dai kamar yadda muka sani ana so mu dawwama muna yin hajji da umra domin da hajji da umra suna kore zunubi da talauci kamar yadda mai ziga-zigi kamar yadda ziga-zigi in aka sanya karfe a cikin wuta ana kura shi nan za ka ga duk dattin da yake jiki da tsatsa da wane ne sai ya tafi Allah jalla wa ya hore mana ya tsare mana ya ba mu ikon ziyartar ɗakin Allah jalla wa ala ina ganin yan uwa masu albarka tun da mun zo daidai kan hadisi sai mu dakata haka insha Allah ta'ala a zama na goma sha biyar sai mu tashi alhadisul ashir hadisi na goma wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh